ba kasafai ake samun ruwan sama a cikin wannan wata ba a yankunan jihohin borno da yobe amma a waɗannan kwanaki an samu ruwan sama ba kakkautawa abin da ya sa koguna da tafkunan da ke yankin suka cika tare da tumbatsa fiye da duk lokutan baya wannan yasa wasu koguna suka fashe wasu kuma ala tilas hukumomi suka buɗe su saboda gudun fashewarsu da zai iya haifar da barna marar misaltuwa duk da abin da ake gudu sai da aka samu ambaliyar ruwa sanadiyar ɓallewar baki. bakin gabar tafkin chadi ambaliyar ruwan ya raba ɗaruruwan mutane da gidajensu da yanzu haka suke neman mafaka inda fatan da suka yi na samun abinci sanadiyar noma da suka yi ya zama fargaba saboda yadda ambaliyar ruwan ya lalata ɗaukacin gonakinsu a ziyarar da na kai dusuman da kacallari wasu daga cikin yankunan da waɗannan ambaliyar ruwa ya yi barna na ga gonakinsu sun koma kamar koguna sai an hau jiragen ruwa wato kwale-kwale kafin a iya zaga gonakin wasu wasu manoma da na tattauna da su a cikin gonakin nasu da ruwa ya malale sun shaida min irin barnar da ambaliyar ruwan ya musu sunana usman lawan ruwa ya zo ya cinye shinkafa mu zai kai hekta dubu biyu daga dusman zuwa Marmadi har da aziya wannan. a shekara ka imanta mana buhu nawa kake nomawa a wannan wuri abin da zan samu kamar buhu dari zan samu K'o shekara in abin ya abin takaici da tashin hankali da mutanen yankunan suka shiga shine sun samu tallafi na bashin noma daga babban bankin Najeriya to kuma sai ga wannan iftila'i ya same su haka kuma da yawa daga cikin waɗannan manoma sun rasa gidajensu saboda wannan ambaliyar ruwa inda rayuwarsu ta kasance cikin kunci banda wannan matsala ta ambaliyar ruwa akwai kuma matsalar tsaro da ta hana dubban manoma zuwa gonakinsu inda mayakan boko haram ke fita suna hallaka manoma a gonaki kamar yadda wani dattijo a garin dusuman ya shaida min ari dalori daga amravati na fita yanzu mun fita kilomita biyu ba za mu je boko zai kora mu zamu da anan wallahi ko noma babu ko kasuwa babu honorable Kabir Muhammad Wanori shine kwamishinan kula da muhalli na jihar Borno kuma shugaban kwamitin da gwamnatin jihar ta kafa domin magance matsalar ambaliyar ruwa. Alhamdulillah mun duba kuma mun ga halin da ake ciki. Mai girwa gwamna eh, tuni ya nada kwamiti wanda idan an zauna an yi aiki, an yi study din an yi designing shi kasan gaba da in Allah yarda wannan fitinan ruwa na flooding din nan zai zo ya wuce. Sai dai shugabannin al'ummomin sun bayyana cewa sai dole gwamnati ta kai musu ɗauki na tallafi da ya kamata da kuma ɗaukar matakai na haɓaka noman rani kafin su iya fita daga mawuyacin halin da suka shiga. A cewar kwamishinan kula da ayyukan gona na jihar Borno injiniya Bukar Talba sun yi kyakkyawan tanadi domin noman rani ta yadda za a iya cike gurbin da ake ganin an rasa a damuna. Masana dai sun bayyana fargabar cewa za a iya samun matsalar yunwa saboda lalacewar waɗannan gonaki musamman ganin matsalar tsaro bata bari aka iya noma wasu gonaki da dama ba a daidai lokacin da rufe kan iyakokin Najeriya ya haifar da karancin abinci a yankunan ƙasar. Al'amin Suleiman Muhammad DW Hausa daga Maiduguri a Najeriya.